اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أكو قوة أنهم وطن ذو القئده hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin 'yansa. Muna littafi a amalul qulub shafi kuwa wajen na ɗari biyar da saba'in da ɗaya. Matashi yadda za a tashi a kansa muhasabatun nafsi ba da amali. Can mun ga muhasabatun nafsi ƙabla amali. To kuma mun fahimci mahimmancinsa daidai gwargwadon a fahimta. yanzu za mu shiga wannan muhasabatun nafsi ba'da al'amali yawwa nosi wanda suka eh eh abinda za a kawai yanzu an riga an shiga kawai hediya nemi taimakon Allah an riga kai ne kafin ka baka yi aure sai da kai aure ka ji sharuɗan ba ko sharuɗa ba ka ji ga irin matar da ya kamata ka aura ga irin ta gashi gashi gashi gashi ka riga ka auro wacce ka auro ai sai da hakuri sai ka rungumi kaddara ga yadda ake da 'ya'ya ana masu kaza ana masu kaza to kai ka riga sun tsallake duk yayin da ake magana da kana sai dai du'a'i sai a ci gaba da bibiyan yadda lamarin yake Hey, an riga an fada yanzu sai dai aikin da ka tuso a gaba ka ci gaba da yan gyare-gyare ka ci gaba da sai kai na ba da lamari hmm. eh na'am eh a kafin ayi ne ba za a gwada ba ana sai an tsara za a yi to idan aka tsara za a yi ga yadda za a yi ga yadda ya yi sannan a je a daka a ga zai ko zai yiwa. amma in junin ka kawai ka kowane aiki ka ɗauko shi ka to wata rana za ka daba shi ba da ba kuma zai zama irin wannan aiki na tare da nadaba da yawa to amma sai ka auna kusancin alherinsa da kusancin sharrinsa da alherinsa na nesa nan gaba in an haƙura da nan da sharrin da zai zamo nan gaba ai in ka ga mutane sun taho ga ƙasar so su bi ka to sai ka ƙaddaro watsewansu daga nan gaba kenan ko su fara kaɗan kaɗan baka san ne ba ƙila su yawa ba za ka yi shirin su wayannan ba sai dai ka yi nan to dole sai an yi muhasaba ka yi kididdiga tukuna so sannan za ka iya jangulo aiki yanzu ka ga Allah ai alhakimu ne al alazizu to amma da ya tsara halitta sai da ta shekara dubu hamsin ga haza qabla al in ana nema masa nassi shekara dubu hamsin ana kallon ka. an tsara ta abin da za a yi daga duniya da wanda za a halitta da duk abin da zai auka duniya alƙalam ya riga rubuta aka tafi abin da ke can lahira aka tafi abin da za a yi kaza a waje ne aka tsara duk abin da za ka yi aka tsaya aka yi tunanin abin Ina kulla shi in khalaqana nan bi kadari. aya ne ku a'a hadisi aya ne aya ce ma komai sai da aka fara shi kafin a yi komai to saboda nan daga nan aka fara aka fara aka fara sannan za aka zai aka dinga fitar da shi to shi ne Allah ba kuskure shi al'alimu ne sannan mori ya riga ilimi ya san komai irada ta da komai yadda zai gudana a ina zai gudana ga yawansa ga karancinsa ga lokacin da zai kare kaddara ita kuma ta zo tana aiki in lokacinsa ya ta fito da shi daga babu ya zo akwai in lokacinsa ya kare ya koma babu ya koma babu haka tana ta aikin ta yanzu kawai har zuwa ƙarshe daga nan kuma a koma aljanna daga nan a koma dindindin dindindin wahala ko dindindin daɗi to ana ya kaga nau'in muhasaba ne to sai dai shi Allah ya saka miki lihishai illa yayi wannan kila don koyan mu don mu san yadda ake gudanar da al'amura kai san duniya na an yi halitta an yi halitta kamar yanzu misali a ce maka masallacin nan zuwa akai kawai aka fara a gare zai yi ko ba zai yi ba sai da kai muhasabansa sai da aka tsara shi sai da aka tsara kai hata abun da zai sai da aka kaddara hawa ukun da aka ɗauka za a yi sai da wasu kayan ma da aka fara aiki sai da suka kai hawa uku a ƙarshe ne dai amma dai wanda aka tsara za a fitar na hawa ɗaya ne nan ƙasa aka shirya kawai wannan kan sai da aka ajiye mu uzumin kayan aiki to sannan aka fara turawa ana gangarawa ana gangarawa ana samun kuskure a tsari In ma ya yi oba wa ma ya yi kaɗan haka aka dinga yi amma ce sai da aka fara tukuna wai da za ka jangwale gini da ka ji labari a ce to bari za ka gina ɗaki a ce maza gina ɗaki a nan an ba ka gina ɗaki daga nan ka yi kaza ba komai kawai ya bi banda kila masu hasada na hasara ka jangolo ga ya ajiyar da kake da ya ta shiga ciki ka ebo na kallon ka ya shige ciki kaman ka tsere ka bashi hmm. <laughs> yalla rajalaji saboda ba ba ai muhasaba ba daga an fara aiki dole an gudan ba aiki duk da wani ikan ce ya fara shi dai in ya samu in ya samu to amma bai yi muhasaban inda zai dinga samun kuɗi ba kaga inda ya ƙara har ya fara kan goto dole kaga cefane sai ya yi kaɗan fa in ana cin abinci yanzu ba za mu fara cin abinci sau sau uku ba sai mun gama ginin nan ba za mu fara cin abinci da magi ba sai mun gama ginin nan kaga dai nan za mu kwana da ni da ke sauran mabiya ne in ta yadda ta bada haɗin kai to zai wahala a bakango sannan kuma ka a kwaso shi da faɗi kana zuwa ka ce a me ya sunan bulot ɗin nan mai ƙarfi sukan ce sunan mutum suke ba shi in kihu ya ce to da shi zan gina gidana saboda ba na son a yi gini ya wani masha Allah kana da kuɗin in kihu a ai ba kai ne ba sai ka duba kana da wannan kuɗin din sai ka duba dole sai ka kada farashin sa nawa ne sannan guda nawa ne zai iya isa sannan masu ɗorawa don bayan ka gawa ma sai ka shi dai wancan da sai ka kaddara inda za ka dinga samun fili to dama dama in ko lokacin da aka ɗauka aka baka kawai kana zaune ana son a gwada ko ce kai ma ga naka gina kai ma ga naka gina amma fa sai ka kusa ɗora hannunka aka kana kuka kaman ka ce ni ungo buloti na na haƙura to haka Allahul muwaffiqu muhasabatun nafsi ba'da al-amali النوع الثاني من أنواع المحاسبة محاسبة النفس بعد العمل محاسبة rai a mata bincike ikutuno minhajul qasidina muguwa ce matuciya ce aka ce ku yi sana'a tare ku haɗa jari ku tafi tare ga kanan nan ga kanan nan ita ku macuciya ce muguwa ce to kasan in an yi aiki an gama sai ta cuce ka ciki to dole ka neme ta ya aka yi kaza ya aka yi kaza dole ka yi mata hasaba. yaya alƙawalin mu kai ba ku ga wajen muhasaba ne ba wannan da yin nafila raka ɗari uku ya gama ya ci nasara ya auna zai yi ɗari uku ya dinga yi ya dinga ya samu kuma ɗari uku sun samu daga nan ya kama gemunsa yana cewa rai ba gemun na rai ba illa iyakaci da gemu a jikinsa ne ke sani wallahi ban yadda da ke ba macuciya yau ne ka samu kai ɗari uku in ba sa ba gobe ba za su yi ba Waye hana ma yi to ashe kenan kuwa idan yau ta ce sai ka gobe karama kana raka tamanin kana raka tamanin yau sai ta zo ta ce sai ka ba su daga da daddare ka ta he da tsakar dare da asubahi asubahi ta zo kama kara gari ya waye ka shiga aiki aiki ya tashi da rana ka tafi rigingimu sai da azar zan zarge wani abu ka zo azahar din a kudundune ka yi ta a guje bayan azahar din ka yi ta a guje ka tafi wurin aiki ya mai maka ka dawo da yamma ka ji kayi cikin shedan ya rafke ka wata kwanan kafarka rana ta tafi faduwa ka ga wannan ranar ka sun sabu matsalar ka sha alwashin sai ta biya alƙawalin Allah rai sai kin biya raka'o'in nan da malai to a ina wannan tsakaninka da Allah da ran ka take ta to muhasaba ne za ta taimake ka kai haka duk abin da ake kara zube ka ce na filfilu in ka samu dama ka yi in baka samu dama ba ka wuce inda dama yau babu dama abubuwa sun ci kome ka tsallake in ba da dama ka tsallake to ba za ka ka dinga yi ba da za ka yi wa kanka muhasaba da ka na kanka nafila tukuna ba nafila ce kadai addini ba to saboda kana mu ba'dal amali wa huwa thalathatu anwa ahaduha ahaduha muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha yi mata bincike akan wata da'a da ta gaba a cikinta min haqqillahi ta'ala ka san ku huququllahi katira haƙoƙin Allah ga sunan wanda ka wa kanka rawatibun nan ne wane ne wane ne ne wajen azumi kake ciki a'a wajen sadaka kake ciki a'a wurin taimakon wani wanda kake wa hidima ka ɗauka wannan ka ɗaukar wa Allah kana neman ladan wannan sai ka ji gaba wane ne ka ɗauka to dole kai mata muhasaba hakkin Allah ta'ala kai hatta misalin ya kamata kai mata muhasaba a tsayi sallah da kai sallan da yanzu ba mun gama magariba ba ya dace mun yi muhasaba ko mu tara sai gobe sai an ga to ai yanzu aka fara wannan ita ce sallar farko isha na bi asubahi na bi azhar na bi la'asar na bi an gama guda biyar ko sai ka gama wannan za ka yi musu muhasaba ko kana da lokacin da za ka yi muhasaba a koyaushe kowanne ka yi mata muhasaba da ɗimi-ɗiminta. in kana mata muhasaba da ɗimi-ɗiminta to kana zuwa za ka yi sallah za ka yi kyau za ka yi ta da kyau ai kun gane to sai dai Allah ka ba mu iko yadda ka ganar da mu to ka taimake mu mu yi yunkuri mu yi ala ta'atin kasurat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuwaqqiha bata aiwatar da shi ba ala alal wajhi alladhi yanbaghi koi kaman maza to sai dai to wannan magana mu kada ya shafa yara ne muka yara masa ruwa ya zo ya same mu muka bar masa kasa kasa a gona muka tsaye gari ya waye da wannan an fara nan ga farariya nan ga wanda aka juje ba bare ba nan ga wacce ya kai kaza nan ga yayi ya rufe ta ta ta kuɗe da ita da yayi da menene duk wurin yayi ya butsa ba bakin gari sai na ce masa kai yanzu wannan in kai akai wa wannan aikin zaka biya to amma ni dai ne akai wannan aikin ban biyo sai kun gyara aikin ku To, ai yalla muka yi wa aiki, ai muna fara zai biya mu. Ashe ku dole mu yi shi mai kyau. Wani ya tashi zai kama gyara na shi, a tsaya mu yi karatu gaba ɗaya. Ba na ce ne ku gyara wannan masaran ba, ku dube ta da ke eh, ina nan gobe fa. da na basu to haka za a dinga ɗebo masara ana ɗorawa a kan wannan yayin da wanda aka ɓare ɗin da menene a ƙarshe in an tashi sai a dubi na gefe-gefe haka za a tafi basta cikin yayin aikin jama'a ma da ina da wuya gaskiya shi isa shugabanci aka ce lalle zai wahala kai shugabanci kasha sai dai mutum ya riƙe wannan shugabanci zai wahala ko bai kone ba to ta ina zai ka kowa tun da irin wannan kowa zai zo ina shi ne ya zuwa kowa ina shi tafi yanzu ku duba lokacin da muke ballan masara in ka balle kafi kwana lura da kunyar kunyarka ne kawai to yanzu da muka ɗauko duba muka ce to a tsara ta ai mata bukka bukka idan an yi bukka kowace bukka sai an tace to malam sau da dama mun fa an muka biyo da bayan mutar da buhu guda a cikin yayi mutar da wane ne a cikin abun nan mu ga wata ba a bare ba a sake bi a sake a haka sai mu mata muhasaba to musamman a ce maka haƙƙin Allah falam tuwaqqiha ala alwajhi alladhi yanbaji wa haqqullahi ta'ala fi ta'ati haƙƙin Allah a wajen da sittatu kai wannan gona za ta yi daɗin bugawa da ita a ce maka mun je ballan masara to anan nan dole kaga aikin Allah ne muka je yi ba na kowa ne ba aiki fa aka za a duba sittatu umuri taqaddamat an faɗe su a baya amma ya kawo mana su tazkiratan ala wahiya shin a baya a amalul qulubi ko kuma a baya a igasa kusan ya fi kama da igasan tunda magana shi ne ta cikin igafa ba magana shi ne ta amalul qulubi ba don amalul qulubi ɗebo can akai aka zuba aka ɗebo can aka zuba aka ɗebo nan aka kuma wannan magana tsakiya take kaga zaka neme su a cikin igafatul lahfan kenan wa hiya al ikhlasu fil amali ba mun ce mu dauki aikin gona ba sannan a aukin gona ma mun taƙaice shi ballan masara ga an shuka masara an yi hidima ta sha taki ta sha gyawaya ta sha noma ta sha huda, ta sha wane ne mu kawai abun da muka je a ƙarshe mun je mu ballo ta muka wata gida shi ne wanda muka zo to nan yanzu haƙƙin Allah a nan na farko mu je don Allah wanda duk ikama hanya ya tafi da kekensa ko da mashin ɗinsa ko da motar shi ko ya samu ta masallaci ya makale ka tabbatar da ka ne don neman Allah yadda da kai wannan ballan masara ka je ne don ka samu Allah yadda da kai kana yi ne saboda Allah don haka ba mai bata mare a ciki idan ma mutum ya baka haushi kansa sai ku dambace amma dai ka ko dambacin kuma a ci gaba da aiki idan aka dambace ba za ka ce to na fasa ma ba zan yi aikin ba a'a da Allah kuka dambace kenan wannan wanda ya bata ma bai isa ya sa ka ba bai isa ya hana ka ba sai dai kai ma ba za ka bata ba har dai ka bi tsarin da aka tsara hmm. eh wannan duka eh, eh ikhlasi duka haka ne eh wannan musamman eh kabalar eh, ya shafi dan kabalar amali kadan to sai dai amma an ce in dai tunda an ce muhasaban ne ai eh, kaga da amali zaka duba kai ikhlasi ko ba kai ba kaga ina nan yanzu in ka zo zaka duba da ikhlasi kai ko ba da ikhlasi ba in ba ba ikhlasi ka karu da farko sai dai magana Muhammadu sallallahu alaihi yanzu da yadda za a gyara Eh to, na fara idan mutum yana aiki ba dan Allah ba, in ya gano ya canza niyya sai ya zama don Allah. Akwai bayan Allah da dama suna ce na je na yi karatu ba dan Allah ba don neman abinci. Gashi Allah bai yarda da karatun nan ba sai dai zama don Allah. Na je na yi karatu amma ba dan Allah ba. Don neman abinci ne. To amma shi kuma Allah bai yarda ba sai da ya mai da karatun dan Allah. ayi mu abun da muke daukan karatu mun dauki karatu in dai kana karatu kawai aljanna ta nuna lada kake samu ta yaya don kai karatu zaka samu lada ka zama ka samu ka shiga gunna karatu ka fara sai an yaki. to kaga dai yanzu wannan me yake da suna na maganan gona kaga ikhlasi abun da ya kawo ka wannan gona neman Allah yarda da kai kuma duk abu da ka duk wahalan nan da kake yi kana kallon Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sau ga haka wahiya me yake da al ikhlas fi da yake da na fil amali ikhlas ikhlasi ake ikhlasu fil amali na biyu banda ikhlasi kana yin wannan abu ne saboda Allah yarda da kai to daga nan sai sai na biyu wa mutaba'atir rasuli ah na tsallake wan nasihatu lillahi fihi to nasiha ga Allah shine kai wannan abu yadda zai ci gaba shine nasiha yadda abun da wannan abu zai samu haɓaka shine nasiha kullun nasiha kai yadda abun zai ci gaba shine kai nasiha ba nasiha wa ne ka ji tsoron Allah wa ne ka daina sata ne ka dinga kokari ne ka bai bacci ba wannan ne nasiha ba a'a kai abun da wannan abun zai ci gaba kana yin sa da niyya ce ba ka je ka aikata ba ko i ba ko i baya bai dana ka da kasa ba ka sauke wajibinka wannan ba nasiha a ciki kaga mutumin da ka ɗauko kasa a shagonka yana duba maka shagon ka da niyyar wannan shago ya haɓaka yaya za a yi haɓaka bai kallon albashin da kake ba shi shi dai a ta shagon nan muna da miliyan ashirin muna fata kafin shekara ko talatin ya koma bayan ɗawainiyar komai mu samu talatin kaga an yi ne da niyyar isi gaba wani shi ne nasiha kayan nasiha wa mai gidanka To haka in ka tashi za ka yi nasiha wa Allah ka yi saboda wannan abin isi gaba. In makaranta ne kana koyarwa don wannan makarantar ta haɓaka, ilimin ya haɓaka. kazan ku dole za ka koyar yadda za a gane za ka tsaya ka ba da tarbiyya ita ce an nasiha to kaga kenan idan misali muka ɗauko an nasiha a gona shi ne da a ce mun san abin da muke faɗi muke cewa bana ko tururuwa ba za mu ragewa ba sai mun sai dai wanda ba mu gari ba ai ta dubawa ai ta dubawa ina mu hana kai wa ala mu gudu muna ma samu masara guda guda za gudu wake muna kallon wake za gudu mu baro shi amma ba an baro shi ne zalla an dai tsintsince yadda ya kamata amma mai shiga kale na shiga kale sai ka ya fito da mudu bi ya fito da mudu uku ya dawo da kaza bai ma daɗe ba awa ɗaya sai ga mutum ya tawo da waken da zai ci kusan na wata hai mun sha wai me yake da suna me gashi da suna mai anguwa ai ko kun je kun ban kun ban masaran duk a gona ce to masaran mu ce kai banda kai ai kwandama mu da muka je kai da kaje ka kalli gonan kaushe gonar ka mun sha tsaye da shi haka kun je kun bar gwarawa masara duk gaba ke ɗaya malam da suka tashi suka je suna ɗaukan buhu buhu suka dinga kwasowa yace da alaki hadda kai tun da ka san ba mu iya ba yaran nan yara ne ƙanana dattawan ciki yan binni ne ba su san kan yadda ake tattala wannan halka ba suka zo da ƙarfi da yaje suka zo suka wani ma in yi yadda ka san ya mutu ba na manta wani yaro dan binni da je mala ya sharɗe hannunsa dole sai da ka baka masa ɗinki karan masara ai yana da kaifi to amma kai sai ka zo kawai ka zo da tsohon mashin ɗin ka fuka wuce mu kuma ka dawo kana mana faɗa mun bar masara to lokacin haƙiƙa malam duk inda muka kwashe masa suna shiga sai ga sun girgino da buhu yan ma guzawa ce suka ce mu ai da za ku ci gaba da noma mun daina noma idan kuka yi noma kuka gama abin da kuka kwashe na ku dauke so mu muka je kala za mu samu abincin shekara guda kuma suna samu amma haka suka je suna kame mu haka suka je suna mana sata suna mana menene sata ko ni masara ta an ba min ta kusa ta kusa rabin trailer tun da mai kyau suka samu suka shiga ciki da buhuna mana suka dinga diba wata zabga zabga har yanzu manta masarar nan to a je a yadda za a ci riba a masarar nan yadda za a tara dukkan komai bai asara ba to ita ce nasiha ba ka duba wani ya ya tafi ya zauna inuwa ne barin tafi inuwa ce a a ikhlas in muka tafi duk muka koma muka zauna in an tashi a tasu a tashi aka ce a a mu tsaya mu bibi komai in ma kun gaji to mu ku ban mu da Allah wanda zai shiga cike ku zo mu shiga cike mu za mu je mu kalasu kaga nasiha lillahi ko ka ji ka gaje ka ƙi gajiyan dole ka taso cikin jama'a ka zauna don saboda kakkaje inuwa ka zauna kowa ya biyo ka zo ya zauna to ka ga wannan annasihatu lillahi to duk aiki ana bukatan annasihatu lillahi fihi sai na uku mutaba'atul rasuli to a gona ana bin manzon Allah i dole a ƙara shugabanci don idan ba a bi shugabanci ba aikin ba zai yiwu ba ta ga anan dole za a yi a ce an yi majamu'a majamu'a ko biyar tim ɗin ku shugaban kuwa ne ko biyar shugaban kuwa ne ko biyar shugaban kuwa ne kaga idan muka samu biyar biyar sau ɗari ashe mun je gona mu ɗari biyar a ruwan sanyi ba sai mun kira rajista ba ba sai an ɗauki sunaye ba illa dai wani zai iya bata ba mu gaishe ba amma dai tunda za a ce da a ka'ida a hakura ba mai ba za a shiga mota ba kowanne shugaba sai an gaishe da jama'an da aka bashi. ni zan ɗauki nauyin haka ni ba zan tawo sai kun taho kowane shugaba sai na gan shi na ga abin da ɗansa in soke shi kenan ka kame mutum biyar ɗin nan ga suna in an a mota kila daga nan ce to yanzu na na yadda kuka sauka a mota to yanzu na mayar da ku amana gida. sai dai in mota ta samu matsala amma yanzu kun rabu da ni a gona lafiya na tabbatar da kowa za shi gida in samu kaga biyar biyar ɗin nan in na ga babu ɗaya to zan sake koma hi isa bayyuwa wani ya fita kana da dangi ka gangara ka tafi cikin su a kai dan gada ne ka sulale ka shiga cikin gada a a kai kana wane ne kai kaza a a dan igabi ne kai daga nan ka fasa daje ka tafi to in za ka tafi ka faɗi malam mu za mu tafi ai ba za a hana ba a wani tim kuke a tim kaza yanzu tim kaza sun koma kaza yanzu wane sun zama guda kaza eh Dole. To, to haka, akwai bataliya, akwai plato, akwai waye. Eh? To, to, karamin ciki plato. To, ai kaga to mu ko ba ma san haka. Idan ka je kafin ka raba da Allah kaga ai yaki kawai mana zuwa na ɓata mutane lokaci, ya yi Maimakon ai yi aiki. an zo ana taɓata lokaci kuma aikin nan ana farawa ba za a je ko'ina ba za a damu matsi ba za ka sha ruwa ba sai shugaban ku ya yarda duk jin ka bi shi ba za ka halaka ba ba za ka fita ba sai ya yarda shi kuma ba zai baka ba don bara a samu mara kan gado a bashi shugabanci ba sai wanda yake zai bi diddigi ina za ka je yaya aka yi gaskiya ne inda za ka je na baka minti biyar inda nisa inda za ka ji afa wani ya raka ka ku tabi ku biyu don ku dawo da wuri sai ka nemi maran wasa ka hada su to kaga wannan duka wannan aikin wajen tsari dole sai an yi yadda annabi ya tsara jama'a jama'a sannan kuma an samu disfilin a ciki wannan shugabanni ana musu da'a su kuma suna yi wa koli da'a su zai ga jama'a na tafiya aiki da shi isa kafin a tsara za a shawala amma idan aka fara aikin nan duk inda aka rufa za ga an yi rugurgu da shi duk inda aka je aka da za ga an yi rugurgu da shi in aka samu ɓanna ɓanna an san wanda suka ɗauki kunya tim ɗinsu za a ko komandan su za a nemo ta ai wannan musulunci ya riga ya tsara komai to wannan dole sai da atar rasul shi manzo shine jakadan Allah jakadan Allah kuma shine ya tsara wa al'umma kaza shi kuma yana tsarawa da ɗaukan umurni daga Allah tun da tsarin da yazo da shi la yantiqu anil hawa duk abun da zai yi alqur'ani yake to kai ma a ai duk abun da za kai ba a ba da shugabanci sai mai ilimi kowane shugabanci wanda bai da ilimin addini ba za ba shugabanci ba sai dai in an san mai da'a ne zai iya zai dinga tambaya zai dinga tambaya ta ba ta rasuli nawa kenan uku farko ikhlasi sai ku duba majirman ikhlasi na biyu an nasiha mun san ba nasiha ba burin ku wannan abu da ake ci gaba burin wannan abu a yi nasara abun da ake ciki ɗari bisa ɗari ko ba tare da an yi asara ba na hudu bin manzon Allah bin shugabanci a tsari na uku na mai yake da suna mai yake da wa shahudu mashhadal ihsani fihi wannan zaman kansa ke a lokacin za ku kalli ihsani za ku kawo matsayin ihsani ma'ana ka annaka tarahu ihsanin duka ba ku yi shi anan wannan abu kuna aikin nan yadda ka san Allah na kallan mu sannan wannan abun na din dole za mu yi shi mai kyau kai in mun ga zama ma mu dai wancan amma wancan labur da minhu ainihin kila ko shugaba aka ɗauka amma abun nan za ku yi shi mai kyau ba shi ne ihsani ba daga Isa ne ka yi ka mai kyau dole in roron wake aka ba ku ba mu da abin da za mu ba da misali sai dai mu ba da misalin abin da muke aikatawa ya zama a aikace in abin da ne to ku yi wannan roron mai kyau ta inda a ganin ku ba za a ga da wuyan a samu abin a cikin ku amma kana ganin wake ka tafi ka bashi. wannan ba ku yi ihsani ba aikin kuma ba zai yi nasara ba tun da an samu mayaudara maciya amana a cikin ku da wannan kwanda baka je ba in ka san ba za ka bi doka ba ba za ka isa ne aiki ba kakkaje waye kuma man ciro ka kashe ba ko da ganin sa ba ko ciro ka kashe ta kwata ka kashe in ba ka za su sake kiran ka shine ya dauko ya kashe an na tsaya da karatun sai ka kai to wani ma wanda ya zo da yi ruwa ya kashe shi saboda duk inda kai ka ga waya za ka ajiye ta ka shiga ka fita ai ba za a ce ka ba sai ta tona ma asiri ba ku tona asiri ba ta ja maka bala'i a gaban Allah yanzu ana tsaye dinnan ana wannan haka kaga Allah muke wa aiki sannan kuma kai ka zo ka kawo abin da zai rikitar da mutane kai ka tabbatar Allah ba zai barka ba in ma baka ga abun yanzu ba kafin ka mutu sai ka gan shi yaje ka nemi Allah gafara duk masallacin duniya za ka shiga ka kashe wayanka waya ba haram ba ce ba to amma akwai inda take zama haram yau za ka ga fastoci zai wala fasto a coci kaji ana ana kamar yadda suke ba mu labari a ce wani ya dauke waya ko a buga masa waya a can hatta an kana neman wani ce ce na yau ladi yau karfe kaza ina can wajen abin nan ba su ma shiga da ita to sai mu da ba mu dauki addinin mu kaza ba to amma dai ba komai ku fahimta za zuwa nan din ta bakin wani ce ba faɗa ya kamata ba na mu zo ne a koya mana to haka dai kun zo a ƙuran ku shi kenan kowa isiro wayan shi ya kashe daga nan har sallah ka da aji wayan wani ta yi kara hatta ana samun wani lokaci za ka suke, bayan mun tashi na sai ga mutane suna ɗaukan waya kaga wanda ya haka ba dan Allah ya haka ba wato wannan wanda yana yi ne don ganin idonmu to ya kamata ka kashe domin Allah shikenan muna mai ina muke mashhur eh, ihsani a lokacin nan za ku kalli aiki idan noma za kuke yi wannan eh, jama'a majamu'arku to dole kaga za ku cire za ku yi rage in ana rage wannan nomanmu na iri na Kano za ku kakkaɓe ciyawa don in an yi noma ba a kaɓe ciyawa ba kaman ba a yi ba duk gonan mai gona idan kuna noma a gonan baban ku, shi aikin da ya fi yana bin bayan ku ga mai kakkabe ciyawa da wanda yake so ya kai kunya da wuri ko ka kai ta za ka dawo ka sake ta kuma ta gaban nan idan ka tafi ba ka cire shi ku in ya biyo za ka dawo to kaga daga cikin aikin shugabanni shugaba na gaba ɗaya zai in ya gagare shi dole ya samu wasu supervisor su taimake shi bin kaza to su wa'annan sababai da suka zo na can ba to dole ai musu da'a ba zai zo ba a zazzage shi a gaggaya masa magana a yi masa wulaƙanci ka ɓata aikinka baka bi don wakilin wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah wace wanda ya bi shugaban da manzon Allah ya naɗa ya bi Allah har da zuwa ƙarshe wanda ya saba masa ya saba Allah tunda ba shi ya sa kansa ba ya yi ma daɗi bai ma daɗi ba to shi wanda aka ba shugabanci ya yi masa daɗi ya cancanta kai ne wurin ka bai cancanta ba amma a wurin masu aiki ya cancanta to dole a kalli isa ne. wannan kada ku manta wannan zai zai mana amfani a ko'ina a dunkulen mu ma zai mana amfani a gona dole za a ce ku aikin ku wa'annan ma kalmomin da yake Allah ya sa duka dalibai ne dole ku haddace su dole mu haddace su da ka inda muna da aiki kusa-kusa nan za mu sa su a aikace ko ɗin tim ɗinku babu isa ne wajen zuba kankare ne na kasa raba shi na rasa yadda zan yi raba shi sai dai a yi jama'a jama'a ko jama'a da ba ta da adadi Ka ga wurin kwaba ba sai inji iban yashi iban dutse yan siminti yan ruwa to kaga in aka zauna nan dole a rubuta shi a takarda wane da wane da wane shugaban ku ruwa wane da wane da wane dutse kada rasa dutse wane da wane da wane shugaban ku kada rasa yashi wane da wane da wane kada ku bar kwaba a ƙasa ana zube ta kuna lashe ta to kaga nan dole a samu wadatattun birkiloli birkiloli waɗanda suke gwana don in ba sa ba a irin wani aikin da yanzu za a yi shirme a ciki ta inda aka samu kuskuren bangare da an yi kuskuren duka to kaga dole a samu birkiloli saboda kana wani daga kwana kaza zuwa wani kwana kaza wani daga kwana kaza zuwa wani birkila ko biyu biyu haka ko kuma wane ne duka su ma yi rege sun haɗa kayan aikinsu suna jiran kawai a kawo ne duk abun da kawo sun gyara shi kafin tosi kuma sun yi standby ina zai fashe sun kawo gunta a katako sun zube ga kosa an aje ga sauran tokara an aje ina ne zai fashe tunda harkan kankare dole zai zama haka duk inda ya fashe sun shirya kawai kafin haka sun biran masa to sai kaga an yi aiki dandanan mala an gama aikin da za a kwana biyar sai ga rana da shi goma an gama shi ba a san wannan inda abin da zai ke taimaka yake bata ake gaddama to babu gaddama in dai ruwa ne to wannan za ku yi kuma bayuwa a sa ka a ruwa a tsince ka can kana ɗiban yashi to inda da dama an ware adadin mutane me yashi ma ba za su karɓe ka ba a'a ma an riga mana iyaka ba mu da bukatan wani a cikin mu to da da dama sai a ɗebi waɗanda za su aiki a sallabi sauran to kowa zai ce aikin Allah ne to shi isa aikin har yanzu maganan kare ban samo kai shi ba ina ta ne ina lissafi sama da shekara kaza ina lissafin yadda za a yi yadda za a inganta shi yadda za a yi shi a ci nasararsa kwalliya ta biya kuɗin sabulu hatta dole wata rana sai mun haɗa da masu gadi duk zuwa gari banza su kuma fasa su Eh, a samu waɗanda su kuma za su tsaya mana duk wanda ya zo in kallo za ka yi koma daga nesa a san ka cikin mu ɗan kallo ne kai koma gefe amma waɗanda suka zo haka zai zai shiga ciki su zauna suna binne ta duk a tarkata su to kaga wannan tarkata su sai an ɗauki irin wani mataki mai ƙarfi shi ma sai dai an shirya masa na musamman kan kare dai kan ban samu kan shi ba amma zuwa gona tun da da wuya ne ya sani kan ka je yanzu na koro ka daga gonan na ba za ka ji daɗi ba kuma korar ka zan yi tsam to kaga wannan dai mashhadul ihsan duk abin da za ku yi su masu ɗiban kankar misali in muka dawo nan su ɗiba da kyau kada su bari kaza kada su yi wasa su masu kwaɓawa kar inji a sake inji kai ka tabbatar da inji lafiya ne ba masu matacin inji mai yashi kakkabari a rasa yashi mai ruwa ka bari a rasa ruwa an tana da maka ruwan kafin ma kai ma da kanka kana iya zuwa to saboda na san harkar ruwa ina ne inda ruwa ba zai yanke ba in ya yanke a nan ga in can ya yanke ga nan in ka an rasa ruwa to sai wata kaddara kuma in Allah ya kaddara za ku shiga tasko to za ku shiga to shine a kawo shuhudu kawo mashhadal ihsani fihi guda hudu don muna son a haddace su ko ba larabcin ba ko ba larabcin ba saboda kowanne wuri ana son a ga wannan menene guda shida su mai ice yi musu mani na ce ya faɗe su ya ba su wani suna wa haqqullahi ta'ala fi ta'ati ba shi ne ba muhasabatu ala ta'ati qasara fiha eh, ba shi ne ba shine dai wa haqqullahi ta haƙƙin Allah da za ta ci ko fihi ta'atu sittatu umuri haƙƙin Allah wayannan duka haƙoƙin Allah ne to duk abu na Allah dole yi shi mai kyau Allahu ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah bai san ayi abu bijibihi ayi shi mai kyau banda nan wannan shi ne kuka ce guda biyar kenan ko kai na hudu yanzu ban yadda ba ikhlasi <laughs> nasiha bin annabi halartar eh, ihsani kawo ihsani yi abu mai kyau cikakke hudu to na biyar shuhudu minnata haqqiha minnata haqqi yawa haka da ai shi ai na so da ku yadda haka ba wai na kaza shuhudu minnatallahi alaihi to ya kamata in ka shiga irin wannan aikin za ka ka halli ni'iman Allah a gare ka ya ni'iman Allah yake ya zama kaga Allah taimake ka kana musulmi wannan ladan da za a samu da kai in banda ba dan Allah ya zaɓe ka ba wani ina nan za a yi sallah da shi in an tashi za a yi aiki sai fice ya tafi kun san ko saboda me ya fita Allah bai yadda da shi ba Allah bai yadda zai sa hannu a wurin bautan Allah ba sai dinga kallon masu aikin ma wasu marasa aiki ne wasu miskinai ne karshen ta magaji ina ce musu mahaukata Allah sarki ai kaga an an ce aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufa bayan aka fara fa wannan mai kallon masu aiki ko a masallaci ko a makaranta ko aikin Allah ka gasu suna yi bakin ransu ike musu mahaukata haka munafukan zamanin annabi suka ci ku zo ku ba da kai ga Allah kamar yadda wa'annan suka ba da kai suka ce a'a mu ba za mu ba da kai irin ba da kan wawaye ba wannan ai wawaye ne ya za mu ba da kai su. kuma ƙarshenta da za ka same shi a harkar duniya sai ka ga ya fi kowa wautar ya yi iya ƙarfinsa ya samu yi dumbuza amma wurin aikin Allah oh, oh. to kaga sai ka kalli kyautar Allah da ya sa ka cikin mummunai da za su yi aiki don neman ladar idan Allah ba ga cikin su in kana karanta sautar tauba yace duk wanda kaga bai zo ba Allah ya hana shi zuwa sai kashe masa gwiwa in ya kashe ma gwiwa shi kenan zaka ne ta in wani aiki ya zo na aje in da dan abin da so wani ma gaba ɗaya na gari ya za a yi shi da cikin irin wannan wannan ai hauka ne wa shuhud eh, me yake da suna eh, shuhudu minnatallahi alaihi don kyauta ce Allah bayan ka yi aiki ka gama ya kamata ka tsaya ka gode wa Allah ka ce Allah na gode ma da ka yi aiki nan da ni ya Allah wani ma in ya taso ka fada ni hmm? na ji taɓa wani lungun eh ba wanda muke kai ba eh ba wanda muke kai mu tsaya akan shi akwai wanda muna son mu bashi haƙƙinsa Indi dai za a yi aiki baka shiga ciki ba to baka da rabo a wurin Allah ko da musulmi ne kai to yanzu a ce saboda Allah ana aikin baban ku kai ka tafi in ba rashin rabo ba duka ya sun halarta yayye na nan kanne na nan na tsakiya na nan kai ka koma gefe ka ce a kai kana da kuɗi kai ka sai kayan aiki ba ra'ayi aikin da kai ba baban naku yana tsaye na yawo a tsakani ai sai dai mara mutunci wanda bai da mutunci ko ka ba da dukiya dole ka ya ai da kai sai ka tuno farko annabi me bai ba to daga Allah ma shi aka aiko to amma kuma da shi ake komai attajiran da suke tare da shi su ne farkon aiki in an tashi raba aiki ma wannan ba wani yau aka fara raba shi bari aka yi dama can haka ake yi bari aka yi wannan yana daga cikin hikimomin musulunci da haka annabi gina sa aikin gayya ne yadda kuka ga yadda ake ta sai to haka annabi sai dai shi zamanin sa kowa ya fara hannu tunda guda ɗaya ne In ma ka bi shi wa in ma ka kibinsa wanda ya kibinsa sarahatan munafuki ne ko kafiri ne wanda ya bi shi sarahatan ko ka biyo ko ka bari yanzu kuwa an ka ranka ce ba za ka wannan ne shi yake yin wannan to na kuma ya rage naka sai a ce Allahu hasibuka Allah yi maka hisabi in gaskiya ka faɗi yalla ya fitar da kai in ƙarya kai to Allah ya yafe ma in ya ga zai yafe domin kai bawan shi ne ubangiji ya hukunta bawansa ba ka ce masa don me in tu'adhibhum fa innahum ibaduka sun cancanci azabar wanda ya sa kai ya fita in ka ɗora masa bala'i Allah ya dace ka dora masa in ka bashi kai dama mai gafara rai fu za a tashi a aikin Allah mutum ya sa kafa ya fita to shi Allah in kai masa azaba ya cancanta in ka kyale shi kai mai gafara ne mai jin kai to shi ne wannan to daga nan na biyar kenan ku sai na ƙarshe wa shuhudu ta kasirihi fihi sai mutum ya gana ƙasarsa a ciki kowa ya gana shi ni in gatawa kai maka ka gata ka ba na ce to ai kai ba sai kai ba in ji ka kai ka bani sautu. annabi ya zo yayi ni kuma sai zan zauna ba zan yi ba kai ka kira mu kai ka tara mu to ai mun dauke maka ka tsaya ce a a annabi ya kira su annabi ya kira shi aka aiko har tafiya da shi aka yi al'arshi yi isra'i yi iraji ya karbo abin da ya karbo kuma tare da shi ake to ni na san samu lafisin ka samo min lafisin zauna ba ka da lafisin ka zauna dole ka tashi a yi da kai illa iyakaci an san wasu sun fi ka ƙarfi aikin da za su yi kai ba za ka iya yi ba to shi kenan amma sai ya baka kai iyakacin abin da kake iyawa to saboda kada mutum kuma ya zo muhasaba ya ga abin da ya cancanta ya yi misal a ah, ko mu zo mu gwada karatun nan ne Alhamis mai zuwa mu ce mu hau mu ɓare masara da hannu. Banda masu uzuri mun yafe muku tafi abinku. Amma mu da su mu shiga mu ɓare. Nan sai ku sai ku dinga kallon wannan ba bada ku dinga kallon abin da ke gudanawa. Sai dai shi ma na kasa masa tsari. Jama'a jama'a din. tsarin zai wuya wurin kaɗan ne zai wuyan tsarawa to amma dai ba zai ba dole a tunani za a iya yi illa ya kace basira dai ba tsaya an yi amfani da kwakwalwar ba amma za a iya yi Sanda babu wani abu da zai gagara sai dai mutum ya kasa kuma mutum na ce Allahumma inna na'udhu bika anil ajazi wal kasali ajaru ne ya sa muka kasa da kasalu amma zai tsawu shi ne ta kasiruhu fihi wa shuhuda ta kafiri sai dinga ganin na kasansa don ya kamata a ce na fare buhun masara cikakke guda ɗaya sai ga shi ne ban kai buhu guda ba yan yaran nan za ka yi mamakin aka ba su buhu ina tuna yaro wani ɗan garin su wa'annan dan garin ina ina isa haka yau wani kanin su ne maye da zauna ita sa masara a gaba yaran da sai dai bugu guda ya ki wani isa masa nota duk mai aiki bai san kasa masa nota ya zuba ya zuba muka gano shi ya sa wanda ba bare muka ta akwai wanda ba bare ba ciki dan karami ne haka lokacin muna wasa da shi da aka kakkulo aka tono yake eh to a tone a cire shi aka tone aka cire yaron nan bai karya ba da cika buhun nan tun sa abin da ya kama to ka ku yanzu ga yawan nan namu ai ba mu da bukatar ƙarshe mun kusa ɗari uku nan ko ko kalla kila banda mata su mata a ba su sha in an share a kai musu su sheke su tsince <laughs> eh shi kan shi ma mai ɗan dama dama mu yi ta mai wahala nan wanda sai an yi riga to mu bar musu su ran juma'a su biyu kan ji kun sai ayi ba <laughs> mutum ɗaya ne mutum ɗaya da shi zan yi <laughs> kai a yan yara da yan yara da na ki in kun ga wuya gudu za ku bani <laughs> Eh, gudu za ku banni an gara da a ai eh, eh, yayin da za ku sutale ku banni inda wannan dan Allah wa da ku shigo dan Allah wa da ku shigo a tarkata a tara tauri guda daya kun tsere to amma gaskiya ba za ku tsere ba na san za a yi to amma ba inda za mu zuba tare ba za a yi ba yanzu in za a yi za a faɗa muku To amma gaskiya wana ina da inda a ka gane malalaci daga na wanda yake da gaske. Wanda ce wace wani za ka ga kafin a ce a ka kaza mana yadda ka san ɓare masa masara ike. Hamisu na cikin ‘yan baiwan yadda na za ka fi ma ya cika buhunsa suna nan ire-irensu. ‘Yan kowa ya yi buhu ɗaya ƙarshen ta shi sai a biyu. to ka ganin a gano kaga akwai jari a wuri kaza akwai wani na jari wani na da kaza wani na da kaza wani na da kaza wani na da kaza ai kaga ko nawa ce ka amma fa mun ji kunya abin da muka noma da hannu aka bari Tilai <laughs> ma za su bari ta don dai buhu ɗari shida kai dubu ɗaya ma za su bari kuma ba tare da sun jigata ba illa ya kafe wajen azhar ɗin nan za ka ga mazaje ido ya shi ya fara ana tura kawa da yadda ya ranar ta yi ga yunwa to yanzu abin da za a yi to yanzu ya za a yi eh, mu ebo basara masallaci a dafa a ci shi o ko a dubu ka abatta in aka tafi aka ce a je in an jima a dawo uwan ya su talibar dawo sai can yamma idawo yaya an dawo to ba za a yi ba amma dai a nan domin kowanne abu sai an yi shi a aikace ake gane shi zama da irin wannan shi shine zaka ce mutum in a masallaci ne ma kurare ai kawai ai haka ba ka aika zan oh, ko an je ba ka ciki baki baki duk ban san ba amma anan na san na san kiyon falon na san wanda suke da ƙwarin za a daɗe ana yi da su na san su hmm? wanne ha kalle ka bai shi ka kokari ba da a yau wa yoga in ka kalle shi ga ganin yanzu misalin wa za ka yi daita ya kaka ce ka cikin guda biyun nan in aka ba ka aiki a ce to zaɓe da cikin wayannan wanda zai taya ka wani za ka ɗauka an kano za ka ɗauka me kalle shi da kyau saboda ka to shi kenan ta kasirahu fihi ba'da zalika kullihi fa yuhasibu nafsahu sai wa kansa muhasaba ya ya haƙoƙin Allah nan sun cika guda shida hal waffa hadhihi al maqamati haqqaha ya ba su haƙƙin su wa hal ata biha fi hadhihi ta'a yanzu waye zai mana shi da Hausa guda shida a ɗaga hannu zai wanda ba zai bata ba waye ɓoye hannun yake igabi ne kuma shi ne zai yi su da hausa lafiyayya ka ce na tsaya tuntuni sun faɗi a zuci a kakka mana la hausa da hausa za ka yi mana tun da kaga da hausa ne ba haddan kalmomi za mu yi ba eh yamma ko ta ce ma ikhlasi ai kaga hausa ne da sai na sai an yi bayanin ta ya kamata a ɗauko mata hausanta yin yadda eh, eh. yin yadda abu zai ci gaba yadda zai ɗaukaka yin duk wani abu da zai ɗaukaka abu ko kammala abu, koyi da manzan Allah shi ne bin juga bai duba an a'a duba ba wani tafi a gaba shi yadda ga ku duba shi da kyau bukari ku sa shi a tsakiya A ina kuma? Isan daidai ne? Bai tsallake ba? Shi ne na hudu? A to, a ba shi hausa mai ke yin mai kyau, ko yin cikakke. Wane ne bi? Yin cikakke, ko yin mai kyau, cikakke mai kyau. to na gaba kakka tsallake nam saura guda biyu subhanallahi idan ayya abu nan ina ga wani ya raɗa masa ma eh, wani ya raɗa masa ya tsallake kuma mai muhimmancin gaske wanda ɗaya ne mai tsallake shi a ce kana aiki kana cin wahala kana godiya ga Allah ah, na faɗe shi kuma subhanallah <laughs> inda lillahi wa ta gani mushkila ina hana faɗi kuma ni na je na faɗi oh, ai bai samu ba hmm? ru'yatu minnatillahi ta shi ne shi ne mutum ya gode wa Allah in ya gaba na ya dinga kallon Allah ya zaɓe shi kaga ya faɗi wannan sai na biyu na uku na ƙarshe na ƙasan dai mai aikin abin da ya yi to ya yi kace ko ya hana ƙasa abin To duk aiki yana da bukatan guda shidan nan, don ya kamata in kuna hira tsakaninku, yau ina in har ta ɗauro an yi nazari an gaji sai a ɗauko guda a tattauna kan ya za a yi A buga masa misali, a ɗauko ya eh, khilafi, a buga masa misali. A ɗauko nasiha, a buga masa misali. Wanne aiki ne za a yi masa haka bai ci nasara ba? Alhaji Shehu. Eh? Ban ji ba? in dai muddin aiki aka ɗauke da wani babu shakka za ga da wuya a faɗi zai wahala duk aikin da aka ɗauke shi da irin wannan in dai aikin aikin ana zai wahala faɗi sai an ce nasara to eh a cimma ga abin da ake so a cimma To gaskiya ne a ce ma kaga nan an ɗebo ma da yawa ce nan da shekara goma ai kaga ce nan a ce duk masallacin da muka ɗauke nan mu bawa kanmu shekara ko uku mu gani wanda ci gaba za mu yi. Tun da a ɗauko wannan aka shi kaga dai don iya wannan haka ba zai bada fa'ida ba sai an yi shi aikace. Yau duk masallatanmu na arewa da za mu ɗauki wannan mu yi shiru malam to da ba da shekara hamsin za a ce ko shekara goma shekara hamsin dai sai gwamnatin tarayya inda ya haka za ta fita ci ba shi a wurin. nan bello eh? domin kayan mu karawa muke tara shi muke ba ma shi tara shi ake tara shi ake tara shi ake duk hanyar da zai haɓaka na kuma a kullum duk shekara za mu ƙara ci gaba in bana mun yi kaza to a baɗi muna buƙatar ci gaba daga yadda mu kai bana to sai sun mallaki jirage in ce za a bi ba to ka ku muka mallaki jirgin ruwa yan gama ta muskila Allah ya bamu masu ci amma Allah bai bamu aikata ba Bamu da masu tarbiyya me tarbiyya ne qur'ani ne qur'ani sunan muna bin qur'ani ne sunan muna bin qur'ani ai kamar misali ne a kama barawo kila ɗan fashe su ake hira da su kai musulmi ne ke ne musulmi ne to ai ya kamata yan jariya ka ce a a ya akai musulunci ya hana daukan tsintuwa to kuma kai ka buge wani ka ɗauka, musulunci ne kai kuma ina ka samu naka musulunci kuna so ku ce ni ba musulmi ce oh ka fassara kanka mu dai mun so in dai musulunci ne kai musulmi ne to musulmi musulunci ya haramta daukan tsintuwa ya akai kai kai kaga kai musulmi akalla ba musulmi ne kirki bane ba to kago kenan baka cikin musulmai wannan harkan da kake aikin da kake ba a jingina musulmai shi ba dama a ce masu kaza nan musulmai ne ba musulmai ne ba musulunci bai ba su ya hana su yin wannan duk wanda ya san shi barawo ne shi menene musulunci bai koya maka wannan ba babu wani babi da za ka kanta ce ga babin yin fashi ga babin in ka kamu kayan wani ka ci abinka babu sai dai a ce idan kana tafiya kaga kayan wani a ƙasa masifa ta ganka dole ka ɗauki wannan kayan ka tsare masa a musulunci yanzu aka ce maka shirela ta yi accident a nan daga maiduguri to mu sai mu ɗebo sanduna mu kwana muna gadinta don kada mutanen banza su zo su ɗauke musu wani abu har a faɗowa mai ita ya rugo da gudu ko ya turo 'yan uwansu na cikin nan garin Kaduna su zo su karɓi kayansu to ƴan anguwa mun gode da ƴan uwantaka na masalanci duk da dai la shukur alal wajibi amma dai kun yi abin da ya waje ba tsakanin musulmai da musulmai Allah ya saka muku da alheri yanzu a koma gida kuma ku huta ku a koma gida mun zo kan kayan mu amma ba ta faɗi mu wawashe ba fa subhanallahi musulunci na littafi musulman na cikin garin Kaduna musulman su ne jama musuluncin su na littafi wannan tsarin da za mu ɗauka mu ɗabbaka shi ha haba asani sai na biyu ko don ya ce salasatu anwa na biyu an yi hasiba ya yayi binciken ransa ala kulli amalin kana tarkuhu khairan lahu min ilihi. sai ya bincike ransa ya hana masa aikata duk wani aikin da barinsa ya fi alheri da aikata shi. Ko abu ne za ka aikata ka yi shi ba haram a ciki amma ba riba a cikinsa ka bar shi sai dai kana sa da za ka samu riba nan gaba. An buɗe wuri an yi ba riba, an yi ba riba, asara ake abin da ake samu ka a wannan rufe shi kawai. ma lokacin yin sa bai yi ba a bar gini in ginin ya gina sai a kyale shi ko kuma a sayar da shi ko a bada haya in za ta bayu hmm? eh Ingila, na Ingila ne, Turai dai, Turai ta yamma, Turai ce, mu dunkule Turai. na abun a ah, ai akwai mai na ƙasa na gaya maka akwai wanda babu na. ai ni ma na faɗi a ciki cewar mu gyara mu gyara idan babu na babu hanyar gyaran yanzu misali sai a ce maka yau ka buɗe wuri ma'aikata ne babu to a ina za je ka samu su sai da rufe yanzu yanzu aka ce maka ana neman likita ga ka ba za ka je ba tunda kai ba likita ba aikin gari ba za ka iya ba nan wurin ana neman injiniyan kaza to gaga ai wani ba ce ce salamu alaikum ni zan yi dole sai in injiniyan ne to kaga in ya zama ka buɗe wuri ga waɗanda suka yi wurin ba ka da su ya za ka yi eh? to ba ai shine babun da su da babun duk Da gaba ɗaya kai ma kanka a dangin kama ba mai rike maka cin amana yawa kaga babu kenan dole ya dawo ka da gini. tunda in ka ci gaba da zubawa kaman kana zo ne ka samo ka zo ka ba su su ci ka dinga tsebo kana samu kana ba su suna ci ila mata kana ga zaka ka samu lada ma kai in ka je ka samu mutane yanzu misalin aka ce na ce muku ku tara min dubu biyar biyar za ku tara To idan kuka bani dubu biyar biyar ɗin nan kuka tara kun kai ɗari uku dubu biyar biyar sau ɗari uku. Miliyan uku? To misalin miliyan uku an yi kun baɗi da tsiya. Wanda duk isi kuɗin nan ne Allah zai wa azaba. Saboda ka neman an ce a tara za a zo a wurin shi o'o oh, oh. a'a kai ka ki kai kai sabbin an sabilillahi don da ka ta a tara ba a tara ce na ki a ran in an tara a cinye ni kuma ce aka yi wuta ba eh, hankalin ku kwance ba za a tara ba ba na tara kuɗi sai ga aiki idan aka ce ga aikin ya taron shi ku kawo in ka ga dama ka kawo da hannunka in ka ga dama ka zuba da kanka sai dai saboda tsari dole ka bayar to saboda haka nan wannan ba zan yadda ba a kai asara ba komai ta bakin wani ya ce min wai shi tsohon gwamnan wani ne Maiduguri ne ya zo ya ga masallaci ce mana akwai kuskure ina ban ce akwai kuskure a masallacin nan na ce wani irin kuskure ce ba a neman taimako muna da bukatan dukiya ko wani ce muna da ce ba mu da bukatan dukiya ga ku duk yayin da abu ya taso ya mu nemi ku ba na san inda kake ba tun da shi kansa da ya zama yadda ce shi tsohon gwamnan gari kaza ne to don haka masallaci ba a neman taimako an yi kuskure a dinga neman taimako za mu buƙaci kuɗi muna da buƙatan kuɗi ce na a nemi taimako a cinye ba za mu nemi taimako sai sai lokacin neman taimako ya kama yanzu nan neman taimako ya kama sai mu dakatar da karatun ba gaba da kowa sai ya bayar mun san kowa kowa sai ya bayar ana samun kuɗin ya mu tsaya muna samun kuɗin sai mu tsaya ni za a halakar don da dubu ɗari biyar ɗin miliyan uku nan a ce sun watsa a na ina zan sa kana gobe kiyama ne eh, ɗaya da rabi ne ko to ma ce na wani ai ƙananan kuɗi ne wannan ha ba zan yi ba ba zan yi ba za a yi ba sai ga inda za a zuba su da saboda ganin hakan ne dole sai a ce ah, an ki neman taimako ce yi ba ba abin da zamu yi da kuɗin ne kana ganin tara kuɗi a raba muku ku kashe eh, ba ku shirya ba da yau <laughs> nema muku taimako a tara kuɗin ɗauka a raba muku a ba ku shirya ba ina ai ba baya yiwuwa to ai ni na na san matsalan dole za ta zama min illa to ba zan yi ta ba tabbaki ina karanta duk ina karanta rayuwar sahabbai ina karanta rawa ne ka dubi Umar fa da aka ce a za a kirga jama'a a yanka musu albashi sai jama'a suka da ka fara da kabilar mu mun fi yawa tun da Umar sun fi yawa a dawiya wannan oh, sai ce kuna so ku hau kaina ku ci abinci to sam ku ne karshe tun da na cikin ku eh to ku ne ƙarshe yanzu sai an je sai an gama duka in za a rasa mu za mu rasa tun da na cikin ku to sai yadda ne ai haka ni ma ka zage ni je ka zage ni ba komai ni na yafe ma saboda kan an yi ba nafsahu ala kulli amalin kana tarkuhu khairan barin sa shine alheri lahu min fi'lihi to sai a bashi don ba eh, sai a bashi ai wannan magana ta fito wannan to mu dora gaba asalisu an yuhasiba nafsahu na ƙarshe yayi wa ransa hisabi ala amrin mubahi abu mubahi duk mubahi sai ka duba mai dalilin yansa mubahi asali bai da lada bai da zunubi kamar misalin kaya sa kaya ba lada ba zunubi abin da yake kawai labin nan wajibi rufe al'aura duk abin da ka rufe al'auran ka da shi yayi shine wajibi amma ka ce farin kaya ko jan kaya ko wane ne kaya in ka je ka ko kaya wannan naka sai ka faɗo dalilin da yasa kake son wannan in akwai wata alaka ta addini sai ka ɗauko ka faɗi to duk abun da za yi ko da abun mubahi ne to ya kamata ka yi shi don neman yadda Allah ka nemi dalilin da yasa kake sa shi mubahi cin abinci kaga mubahi ne wajibin abinci kai maganin yunwa ka ci abun da zai maka maganin yunwa amma ka zaɓi ka ba ka zaɓi ka ka zaɓi ka wannan mubahi ne ya iya ka samu mai ɗan nauyi nauyi gobe za a je gona to kakkai a faran shauranka za ka dinga shan ruwa a'a ba gona za a je ba sai ka samu ɗan ruwa ruwa cokali biyu cokali uku Kowa ne ne ta inda zaka zauna ya hana maka abin da zaka sai to kowane dai irin cin abinci zaka ci shi ne alaƙa da aikin da zaka yi dole aikin ƙarfi zaka yi to ka nemi abinci ka ci sosai ka ci ka ci ka cikin ka saboda kana yanzu zai narke a wurin aiki to ana ba laifi ne ba in kana aiki a duba irin nau'in aikinka ka ci irin wannan abincin innamal amalu bin niyyati to mubahi mubahi ba ka aikata shi sai da dalilinka eh, da niyya da cikakken niyya amma idan ba ka yi niyya ba to zai zama ba lada ba alaki to mutum ba zai saki mubahi ba ya dinga asararsa an ba nafsahu ala amrin mubahi aw mu'tadin lam lima fa'alahu saboda me yake aikata shi wa hal arada bihi Allah wa daral akhirata khalas fa yakunu rabihan gashi bai da lada bai da arziki sai zama ya ci riba aw arada bihi dunya ko duniya yake nufi da shi nan kan ya faɗi wa ajiliha fa khasira dhalika ribha yayi asaran wancan riban wa yafutuhu dhafaru bihi hai karatu a ƙara ne layi nawa wanda ce ba za a ƙara bai kawo hadda kawo kana da murya yadda kwa zai ji eh to ba komai dai haddan za a yi to rufe mana nan ne wane ne na farko rufe kawai ah, gaba dan bello zai buɗo ma rufe ne mutum kan haddace bai san mai haddace ba kaga ka haddace mana irin haddan aiki ba ka dinga nuna gwaninta ba yin abu domin neman yarda Allah. Ta ga wannan guda ɗaya kenan. kana duk abin da ka yi shi ba don neman yardan Allah ba wannan abin ya zama shi ne to yanzu sai na gaba amma ka ce mai ikhlasi an hatu alwanin su daga zamara ka haddace abin da baka san shi ba eh, wanne nabi nasiha eh, yin abin da za a shi nasara kai ko mafita eh, ka zo yaran kuna shari'a duk abun da zai kawo abun nan ci gaba to a aikata shi shine nasiha a ko ina da irin nasihar sa to yin yadda za a yi nasara taimakawa yadda za a samu nasara to wannan na bar ma sauran sannan kuma kenta ka shi a aikinka ranar da aka zo aikin Allah zai ma fa'ida ko rayuwarka ka ɗauki rayuwarka ka ɗora shi akan wannan abun guda shidda to mallan zaka yi nasara harkokinka bayan kayi da tunda bayan kayi ne zaka zo ka biyo shi da wannan kididdigan da wannan tantancewa to dole zaka dawo ka wai gari kana abunda kuke ce masa correction gyarawa ka gyara inda aka yi kuskure inda aka samu na kafa inda an yi shi daidai amma da an yi da gaske da yanan kaka to kaga ina naka me kake cewa sai an yi tukuna ba sai nasara ba ai ko nan ma gaba ki da sai an yi tukuna za a biyo da binciken ga ya aka yi ya za a ce nasara ya ya za a yi menene zai tsore menene a'a a gyara masa zama a faɗaɗa shi don ganga akwai ci a cikinsa wane ne ke kafa a lokacin nan zaka abun nan hi isa kaga zai wana kaga makaranta tana ci tana tafiya kashe a ban ko abba ka ba zai Yan ka je sai dai ka aiki da sarrafa to shi kenan mu yanzu sai bas din mu sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza Yan ka je karshe ba zai yi wa sai ka duba irin ɗalibanka ka duba irin malaman da kake da shi ka duba irin lokacin da kake da shi ka duba irin kaza sannan ka auna ka gama lissafi sai ka danno in ka danna kila dole ka haƙura ka kai shekara guda ka samu tam uku daga nan ka tara ka yi hisabi daga nan za a ɗora wata shekara sai ka sake gyara to haka haka haka makarantanka za a waye gari kafin nan da shekara ka za ta ka ba da mamaki amma ba kullum sai ka iya saukar karatu ba mun sauke ɗalibai ɗari yanzu saukanmu wannan ita ce sauka ta hamsin amma kun yi sauka hamsin har yanzu kuna bukkokin aro malam wane ne yake so yunus saukanku ba fa kai ne ba <laughs> hamsin amma har yanzu bukkan nan da kuke da ita ba gaba ba baya Da a rushe to su gina wanda suka yi mana na aikar gani ka dubi da ƙarfe suke To, sannan kuma ko su samu wani wuri ba na mutane ba, wanda yake eh, wani gantai haka sai dora gidansa kai in an zo ake fuloti na wani musamman masallaci. In aka zo ana ina masallacin, ina CO waye. To, hatta takardar wajen za ka iske ba mu damu da takardar kirki ba. Ba mu damu da mu samu cikakken fuloti ba. In aka samu wannan gini nan ya bar ɗan banta ce to nan a yi masallaci. To, an tashi za a auna masallacin bai da takardar. a irin wannan rayuwar na zamani dole a ita mana rushe mana masallaci in an rusa mana sai ga ba a ba mu komai ba ba to ba takarda to Allah da ya taimake mu mu gane wannan abu mun zo ne muna karanta laifukan mu. muna karanta wa mu ne ba muna karanta wasu ba don duk muna cikin wannan na ƙasan dukkan muna ciki da mu yi wa kanmu ƙabli da ba'adi in nan garin ne mun san kanmu ma daga wani garin ku ka zo kun san kanku kun san irin yadda wurin ku yake tafiya dole ne ku je ku ɗebi kawo yadda za a samu canji yadda za mu samu nau'in mu ma mu hoɓɓasa mu ba da gudunmuwan ko da ba a samu cikakken canji ta hannun mu ba mun ba da gudunmuwa wurin ci gaban da za a ci gaba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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين